أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصورها من لازم لحاضر وصورها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى لها العبد الذي قد حد ما تعمل فيه مجتنب وصدق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب وكونه ذا سببية وجب تظل يعني إن شاء الله سوى بيت لكي قضاء مرتبط بما بعده والذي بعده مرتبط بما بعده والشرح يطول سوى سوى بيت لكي كرئي suna son lokaci mai tsawo waɗanda na baya to za mu magana akan insha Allah Asifa sifa al-mushabbaha bism fail wato sifa ce wacce ake siffanta ta da ismul fa'il ko dai a ma'auni ko kuma a wurin aiki ko kuma mu ce a sifatul mushabbihatu bismil fa'il sifa ce ita da kanta take kama da ismul fa'il ko dai a ma'auni ko kuma a wurin aiki to in an ce asifal mushabbaha ita ce madalla ala zat au ma'nan wato abin da ya nuni akan zatin abu ko ko ya nuni akan wani ma'anan wani abu misali kamar ce tahirul qalb mai tsarkin zuciya kaga wannan sifa ne mushabba jamilul wajh mai kyakkyawan huska sifa ce mushabbaha kuma gwari gwari yadda ake gane sifa mushabbaha galibi ma la yanfakku an sahibi abinda bai rabuwa da ma'abucin shi kaman tawil ka taba ganin tawil ya zama qasir kaman qasir ka taba ganin qasir ya zama tawil to duk abinda galibi la yanfakku an sahibi bai cika rabuwa da ma'abucin shi ba kamar mayyit ka taba ganin mayyit ya zama eh, abin nan raye ana fahimta to a gwarance kenan amma a ainihin ma'anance asifal mushabbaha ita ce madalla ala zat au ma'ana abin da ya nuni akan zatin wani abu ko ma'anan wani abu to ita sifal mushabbaha ita ce wacce ake kyautata mata jarri ya'ani misali takan zo da jarra misali misali kaman muntaliqun lisanuhu kana iya cewa muntaliqun lisani jamilul wajhi an fahimta hasanul manzari ka duk sifal mushabbaha din an mata jarra idan ka cire ta daga idafa kana iya cewa jamilun wajhuhu hasanun manzaruhu muntaliqun lisanuhu an fahimta ko to <coughs> kana iya dace ta ka cire wannan abu a matsayin shi na fa'il don idan ka ce منطلق لسانه لسان فاعل نبي منطلق إن كشي حسن وجهه وجهه فاعل ني لحسن أنا بنت أقوى أدو هكا كان إيا cire wannan fa'il ɗin ka masa jarra to dukko abin da zai ɗauki irin wannan ma'ana ma'ana ka kaɗa shi daga fa'iliya kai masa jarra to wannan ana kiran shi sifa mushabba ana fahimta kuwa yawa a gwarance ma'ana duk abinda ba zai iya rabuwa da ma'abucin shi ba misali kamar ka ce qasiru thiyab kana iya yanke shi daga jara sai ka ce ya qasirun thiyabuhu tawilul qama kana iya yanke shi ka ce tawilun qamatu mun fahimta to duk abin da dai ya zo bayan wannan sifa din za ka iya rabin shi ala asas annahu fa'il to in ko zai zo fa'il kuma ka iya datse shi da idafa ka jona shi to wannan ne ake kira sifar mushabbah na in eh, har zai ɗauki jara an fahimta ko ne ce sifatun wannan khabar ne li mubtada'il mahdhuf hadhihi sifatun wannan wata sifa ce ustuhsina jarru fa'ili wanda ake kyautata yi wa fa'ilinta jarra muntaliqun lisani sai ka ce muntaliqun lisanuhu tahirul qalbi sai ka ce tahirun qalbuhu ustuhsina jarru fa'ili an kyautata yi wa fa'ilinta jarra a yaushe a inda idafa in an yi idafa biha ma'anan a ma'anance kenan idan ba ka yi jarrin zai kasance majrurun lafzan marfu'un mahallan ma'anan a ma'anance biha da ita sifa za a yi sai ka ce tahirul qalbi tahirun qalbuhu jamilul thawbi jamilun thawbuhu المشبهة اسم الفاعل وجه إتوى النصفة إن كنت ظاهري تنا اسم الفاعل أما اسم الفاعل بج صفة مشبهة باسم الفاعل يند يعني ذاك غاني دوم إيتا لا, تف... تنفك عن صاحبها أما شيء اسم الفاعل قد ينفك عن صاحبه أما أنت طيب تو يد أكي تراتو تقوى إن كان سو حيا زوكا غاني تا لابد أن يكون فعلها لازما نعم idan kana so ka da haƙiƙance ta fi'ilin da za a cirato ta daga gare shi dole ya kasance lazim Ma'ana lazim la ya ta'adda baya buƙatar maf'ulun bihi sabanin ismul fa'il in nace hadha qatilun zaidan qatala muta'addi ne ko lazim muta'addi to amma ita dole ya kasance an cirato ta daga fi'ili ne lazim misali kamar tahir asalinsa menene fi'ilinsa fahura jamilun asalinsa menene jamula lazim ne kuma ta'addi to idan aka cira to daga lazim din nan wani zubin tana iya kasancewa ta ɗauki ma'auni irin na fi'li mudari abinda ake nufi da ma'aunin fi'li mudari yani min hasu shak kamar idan ce ta iron in ce. يذهب طاهر كذا من حيث الأشكال كذا يذ طا انت كما عروض نن يا تزود حركة طا تزود حركة يذ يزود تسكين طا يزود تسكين هيرون هابو أما هنا تتنى إيه كسنتوا وتكيلا تنى إيه دوكا ما أوني نفي إلي مضارئي أما من حيث الأشكال ta bangaren wasulla ba wai ta bangaren ma yawa ba mai zanu safi ba an fahimta amma aglabiyyanta ba ta ɗauka ma'auni irin na mubari kamar jamilu Kasiru tawilu mayyitun duka waɗannan sifa ne mushabbiha bismil fa'il ko mushabbaha bismil fa'il amma ba ta ɗauki irin wancan ma'auni na mubari ba ana fahimta ko yani waɗanda suke zuwa a ma'auni irin na mudari'i ta ɓangaren wasali kaɗan ne kwarai waɗanda suka saba wa ma'aunin mudari'in su ne suka fiya mun fahimta shi ne ma da ce wa sauruha ciratota samota ita wa sifar mushabbaha min lazimin daga fi'ili ne waye li sai ta yi kama da fi'ili mudari'i abin da sai da domin shi alfirin mudari ya dubu ala alhadir au ne to shi sai lihabiri an fahimta ka tahiril kalbi jamilin zahiri kaga kawo maka su duka iri daya tahiril kalbi kaga tahirun yazhabu ya dauki shaɗin amma jami shi ya saba ma wani murari muna fahimta ba eh a duk suna kasan lazim jamil daga jamula tahir daga tahura qasir daga qasura an fahimta duka suna kasan lazim ne eh to ita ma takan yi aiki irin aikin ismul fa'il yani ismul fa'il idan ba ku manta ba a can karatun mu na can baya mun ce labudda an yastanida ko an ya'tamida ala nafi awe eh? aw istifham kaman qa'imun aqa'imun zaidani amma inda sai muka ce akwai shukoki da dama ko dai qa'im ya kasance eh, bin khabar muqaddam zaidan fa'il sadda masaddar khabar ko kuma qa'im ya kasance mubtada zaidan eh, fa'il sadda masaddar khabar ko ya kasance khabar muqaddam zaidan mubtada muakhar don mun karanto da nan karantuka to sharafin aikin ta ita ma yadda muka ce ismul fa'il la budda an ya'tamida da istifham ko ala nafi ita ma dole ta kasance haka misali kamar zaidun hasanun alwajha za ka ce a zaidun hasanunil wajha ma zaidun hasanunil wajha kaga zaidun mubtada hasan khabar amma wa fi nafsi alwaqt za mu ce sifa ce mushabbiha bismil fa'il wa fa'iluhu eh in kace a zaidun hasanunil wajha zaidun مبتدا وانت همزه الاستفهام حسن خبر لمبتدا وهي صفة مشبهة تعمل عمل الفعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو الوجه أنا ذلك منصوب على التشبيه بمفعول به ده مفعول به ايه منصوب على التشبيه بمفعول به ده مفعول به بقى كده ايه سواء اي صفة ce wacce إيه؟ كمال اسم الفاعل فشي ما هو مفعول به ma wannan maf'ulun bihi ne wanda ya kama da bibiya ba za ka ce shi maf'ulun bi mansubun ba a mansubun ala tashbihi bi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nabihi fathatu zahiratu ala akhir ana fahimta ba sifa mushabbaha eh duk sifa mushabbaha bismil fa'il to qaidan kenan mutarada shine ma da ce وعمل اسم فاعل المعدى لها يعني ايكن اسم الفاعل ان دا يكي بكاتور مفعول به انت ما كان اي جنجي لو انا ايكي اما على الحد الذي قد حد اكا هو انا اياكوكين من دا اكا اياكا انت مكا مين اياكوكين an yasbiqahu nafiyun aw sifat to akan waɗannan iyakoka da aka iyakance ma ismul fa'il wanda yake da buƙatar maf'ulun bihi ita ma ka jingina mata wannan aiki matukar an samu waɗannan sharba mun fahimta fa'il to ismul fa'il hawa yau shi ma'amulinsa bi ma'ana maf'ulinsa kaf ya taqaddam yana iya gabatuwa kana ya cewa hadha زيدًا آه، كوكو كتي إذا أمك مثالي هذا قاتل زيدًا هذا قاتل زيدًا كذا هذا مبتدأ قاتل خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفاعله ضمير مستتر يرجع إليه جدا كو تقديره هو زيدًا سمو كيف أي تغنى اسم فاعل كده kana iya cewa haza zaidan qatilun eh maimakon haza qatilun zaidan sai ka ce haza zaidan qatilun kaga haza mubtada zaidan maf'ulun bihi muqaddam lismi fa'ilun mu'akhkhar da shi to amma sifa mushabbaha ba za ka yi mata wani aikin ba idan ka ce haza hasanun alwajha ba za ka iya cewa waje ha hasanon ita ba za ka iya ba saboda ba ta da karfin ismul fa'i to daga ganin kuma sarkin bawa sai biya ke zaki an ɗan ce za ki ɗan an ɗan saƙa maki aiki kaɗan kuma shi kenan sai ki ga wuta ki aiki irin aikin mai aiki kamar da da haka ta da aiki aiki ce kamar ita ce mai dokan ma'ana ta dindin ma eh shi ismul fa'il qad yafuqu a sahibi na kuma su sifa mushabbaha la tafuqu an sahibi abadan eh to kuma ita ce mai karfin wajen mutane a ah! ai wannan na kawo maka shi a gwarance ne eh ba wai ainihin ta aiki ba eh <laughs> muna fahimta don haka shi ismul fa'il zaka ce hada zaidan qatilun amma ita ba za ka ce hada alwajha hasanun ba sai dai hada hasanun alwajha sai muka ce wajen shi ma ala annahu mansubun ala tashbih ne maqulun bihi eh mas idan nace haza kamar haza hasan min alwajha na'am shi alwajh din da yazo da alif da lam eh. idan nace haza hasan madhuhu ai ai ko yayi wajhu sai kasance fa'il li hasan kenan mana kamar ka ne haza hasuna wajhuhu na'am mana idan سجد وفعل جي ودود نعم ودون نساء لهم دلام وتؤدي بقى لهم دلام نعم ودون نساء فعل جنبي وانتي هذا حسن وجهة إنك هو ونا استفهام كون نزيد نعم أهذا زي انتي أهذا حسن وجهه تبدأ مثال ما كون نزيد تبدأ أسمى باسم نفعل لابد أن يسمى قوي استفهام أو نزيد نعم نعم ما يسمى بشبهة سنجا بتبدأ استفهام أو نزيد سنتي أهذا حسن وجهه دي ما أمانة ب ب ب ما استقام المعنى saboda ya hasunan nan lazim ne tun da lazim ne fa'il yake bukata eh, eh, a nan ya dauka ka fahimta saboda alwajha ya zo da ma'arifa ka fahimta amma nan tun da isnadin magana kai a haza hasanun wajhobo ka fahimta ai don haka zai kasance fa'il eh طيب abu na farko kenan wanda yake bambanta sifal mushabbaha da kuma ismul fa'il abu na biyu shi ismul fa'il kad ya'malu fi ghairihi ma'ana akwai sababi akwai ajnabi in an ce sababiyun shine aikin kai amma ajnabiyun aikin wani misali zaka cewa haza zaidun qatilun amran kaga ismul fa'il ya yi aiki a cikin waye ajnabi saboda amran laisa zaidan amru ba shi bane zaidu muna fahimta kuma kana cewa haza qatilun sababi ya yi aiki a cikin kansa haza qatilun nafsahu misali sababi aikin kai kuma yana iya aiki ga waninsa ismul fa'il amma mu mushabbaha ba ta aiki fil ajnabi dole tana aiki ne a cikin kanta ba za ka ce haza hasanun zaidan ba za ka ce ba saboda ajnabi ne sai dai haza hasanun wajhuhu haza jamilun thawbuhu an fahimta sifar mushabbaha la ta'malu fil ajnabi abinda ba ita ba labudda an takuna sababiyan aikin ciki take ba na waje ba shi sai ce anan وسبق ما تعمل فيه مجتنب يعني إذا صفة المشبهة wai wanda ta yi wa aiki ya gabace ta abin nisantawa ne ba a bincin ba mun ce haza zaidan qatilun ko ita ba za ka yaka ba ma e ya zanto abin da yi wa nasba ya gabace ta mushtara abin mai santa ne ba na eh, yana zuwa kamar mansuhun ala tashbihi bil mafhum eh dan haka ba sarari ka ce hadha wajhan hasanun ko hadha al wajha hasanun a sabqu ma ta'malu fihi mushtara ya zanto abin da ta yi wa nasba ya tsere mata ya gabace ta abin bari ne a nisanci wannan magana hmm. wa kyaunuhu za sababi sababiyatin waja dole kuma ya kasance shi abin da ta yi wa nasba din nan sababi ne aikin jikinta ne na ciki ba ajnabi ba shi ne muka ce misali haza jamilun wajuhuhu haza tahirun sauduhu duk na ciki ne amma ba za ka rakito wani ka ce haza hasanun zaidan zaidan aikin wajen an yanda shi na cewa kaunuhu za sababiyatin wajen dole ne aikin ciki sababiyun shi take ba aikin waje ba sabar ismul fa'il هذا قاتل زيدا هذا قاتل نفسه صبابي أجنبي ita bai yiwa ta fita waje aikin ta dai na ciki ne.

أنه يصح في اسم الفاعل أن يتقدم معموله على عامله يعني أن يتقدم المفعول على الفاعل طبعا أنت ليه إيه يوا وإن كان أكون أبو بكر بكرة إيه نعم نعم هذا حسن وجهه ايه sai ka wata ne na faɗi eh nace idan ka ce haza hasanun wajhuhu kamar ka ce ne haza hasuna wajhuhu yadda zaka rabin hasuna eh, eh, fa'il wajhu fa'il hasuna to haka zaka ce wajhu fa'il da sifar mushabbah الفعل wajen wadda suka ce sifatu din lazima na to anan yanzu idan muka yi haka ɗan ya tashi da matsayin sifatu din lazima din kenan a'a ba abin da nake da sifa da nake nufi da sifa lazima galibi zaka ga a sifar mushabbaha ba ta cika rabuwa da mabucin ta ba na kunce ko kuma mashi cewa ai ka kan na asini na wajen mutum hawa hasanul wajhu kamar hasanul wajhu ai fuskar sai kyau a wata fuskar sai na kyau fuskar fuskar sa ta kyautata dai kamar yaya ma'ana fuskarsa ta yi kyau ba wai mai kyau fuska ba fuskarsa ta yi kyau eh ta yi kyau na abin da ke wani ya ko a ah. zai ba ku sai ke ci da yi gaba da na abin sabbi wanda ke san ni ba san ni kai ka fada <laughs> ah. eh kamar misali a hasance na ki zama kamar salaci mai kyawun fuska misali eh yawa to kyau da nan wurin ba ba na bane a ah, ba na bane mm. saboda sharuɗan da ake nema sun bambanta eh hadha hasanun wajhuhu wannan huskar sa mai kyau ce sabanin wannan mai kyakkyawan huska ne da wannan mai kyakkyawan huska ne na siffanta huska da kyau wannan huskar sa da kyau kyan kenan yana iya zaman dan lokaci ne amma ba jiridin wala haram ba wanda sun ta kan ke nan wannan sunan yana mafi ismul fa'il hasan suna mushabbaha da ismul fa'il haka ko za ka sanya ba ta azuma na atba baina ma idan nasi hada muallimun كثير علمه نعم هذا معلم كثير علمه ايه فهو وانا زي فادك تشين نعم السبب دي بوكو من السبب سببي يعني لك علمه لك ما عاد سببي wanda ka kai mai gilimi na ba la yasa nan gugu shi yasa ai da kautar da kai wani mun san wannan malam kin mutum kamar shi ya yasa man sun suka ba a baki na'am hada muallimun kathirun ilmuhu na'am hada hasan majhul na'am sai su ma wannan sauran ta abin nan eh to amma nan kaga kaga ce hada muallimun kathirun ga wanda ka sifanta ga wanda ka bunga sai ka ce ilmuhu wala <laughs> bai ta man utna'at wa fihi fa'id قلنا منقوط نعت سنن علمه في نفس الوقت فاعل لكثير نعم أنا بزا نعم هذا معلم كثير علمه هذا طاهر القلب نعم هذا طاهر القلب نعم هذا طاهر القلب آه دوما هذا طاهر القلب هذا طاهر قلبه سنة ده kusanci eh haza tahi wannan shine wanda ya tsarkakar da zuciyarsa ba duka ismin ko eh amma kasanto wannan tarwini da ya zo da haka sai ya kara mashi wani maiza wannan shine wanda ya tsarkakar da zuciyarsa amma waɗancan misalai na biyu wannan shine wanda zuciyarsa ta tsarkaka zuciyar ce ta aiki amma wannan shine ya tsarkakar da ita eh mansubun ala tashbih bil qulbi eh gare Eh, akwai akwai sunan guda ɗaya wanda zai yi wa a sun ya faɗi kuma zan samu shabba misali idan ya san da wani mafarkin da wani abu kamar misali kamar tawir ismin fa'il ne kuma yana iya ɗaukan sifar mushabbaha in udifa ko in usnida ila shay in aka jingina shi zuwa ga wani abu hmm. ai a ba duka ba ai ne muka ce maka wa sawruha min lazimin lihadiri ka kan bi jamil zahiri yani galibi sifar mushabbaha ko ko an karancin lokaci yakan zo akan wazni shakli irin na mubarak amma mafi yawanci ba sukan zo bane akan wazani na mubarak kawai da ni wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa